أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitayin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne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 bayan ana nufin Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da sha 11 ga watan Mayu na shekara ta dubu da da ashirin hudu, kuma kamar kuna lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu da Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalibu OON babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ينقوى ما سو كلموا لسولا رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدعوك كي سركي أتكل التافن سمي قرمة يناتي ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ce ya ku mutane ku ci daga abin da yake bayan ƙasa na halal da dada kada ku bi ɗan hanyoyin shaidan inda hulakum aduhu mubin lalle shi maƙiyi ne gare ku kuma mai bayyana kiyayya wannan aya Allah subhanahu wataala yana kiran mutane gaba ɗaya ya ayyuhan nasu duk mutane da musulmansu da wanda ba musulmi ba da mutanen kirki da wanda ba na kirki ba gaba ɗaya sun shiga ƙarƙashin ma'anar annas Allah ya umarci su da kulumin mafil arzi su ci daga abin da ke bayan ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wannan ni'ima da yawa ɗan adam ta cima ni'imar cima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ne masu yawa a bayan ƙasa akwai ni'imar cima akwai ni'imar sutura akwai ni'imar wurin zama akwai ni'imar abin hawa akwai ni'imomi na abubuwa da yawa da suke kiwon dan adam to amma ubangiji subhanahu wataala anan ya faɗi ni'imar cima saboda ita ce mafi girman ni'ima daga cikin ni'imomin da ya masa dan adam ba zai iya rayuwa ba sai da cima ba abinci dan adam ba zai rayu ba zai iya rayuwa ba sutura zai iya rayuwa ba ya da matsuguni amma ba zai iya rayuwa ba ya da abin da zai ci ba shi yasa ɗan adam ya kan iya bar gidansa ya bar tufafinsa ya bar komai nashi don ya gudu ya je ya samu abinci mutane nawa suke hijira su yi ƙaura su bar inda suke su tafi neman abincin sura ne sauraka shi abinci ni'ima ce wacce take ta ce ma ni'ima ce da ɗan adam ba zai rayu ba ba zai wanzu ba a bayan ƙasa sai da ita shi yasa ubangiji subhanahu wataala a nan ya ambace ta kulu ku ci daga abin da ke bayan ƙasa kuma za mu ga Allah subhanahu wataala ya ta ambatan ta a wurare daban-daban yana kuma gaya mana abin da ya halatta mu ci shine duk wani abu wanda yake na halal da dada to ya halatta mutum ya ci Allah subhanahu wataala ya yi ta ba da umarni na a ci kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا والذي جعل لكم ما في الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ga sunan dai ayoyi da dama da ubangiji subhanahu wataala ke ta ambatar shi ba ta aljanna lokacin da Allah subhanahu wataala yake fadar ni'imomin da ya ba wa dan adam ya yi wa annabi adam a aljanna abinda ya fara faɗa shi ne ni'imar ci ce inna laka alla tajua hawa la ta'ra cewa ba za ka yi yunwa a cikin ba wato ba za ka zauna da yunwa a cikin gidan aljanna ba ba za ka zauna da tsiraici ba saboda ka ni'imar ci ma ni'ima ce babba kuma ni'ima ce wacce ke larura ce ga dukkan wani abu mai rai ba zai ba zai rayu ba sai da abin da zai ci shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya kirawo duk mutane mai ware muminai ba batu da wani abu ne da bai ta'allaka da imanin ka kai ba kowane mai rai yana bukatar ya ci ya sha sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a ci daga abin da yake bayan kasa wani yana nuna maka cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗaɗa abin da yake ya yalwata abin da yake halal ne ba a kuntata shi ba min mafil ardi duk abin da yake bayan kasa a anan ta kunshi doron kasa da abin da duk yake kanta da abin da ta kunsa irin na ruwa ruwa da duwatsu da duk wani abin da yake asalinsa a ban kasa yake ya da karkashin kalmar al'ard saboda ka kalma ce take ta kunshi dukkan wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala ya zuba na ci da sha a bayan kasa la ci kulu ma fil ardi wanda yake nuna muka cewa al'asu fil في الأطعمة الإباحة asali dukkan abin da za a ci asali shine zama halal ne ba a cewa abu kaza haramun sai an samu nassin da yake halatta shi a asali halal ne sai in an samu nassin da ya haramta shi wanda shi ma'anar al'aslu fil at'ima alhillu shi asalin abin da yake ci ma ne halal ne sai wanda nassi ya ware wanda idan sir kuma ya wari dan kadan ne abubuwan da aka lissafa duk abin da za a lissafa shi a ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza to inda har zai karbi lissafi to ba da yawa ya fa abin da ba zai lissafu ba abin da yake cikin ban abin da yake bayan kasa na abin da dan adam zai ci daga tsirrai da ganyayyaki da dabbobi da sauran tsuntsaye da sauransu abubuwa ne masu yawan gaske to kowane abu yana shiga cikin da'irar halal ne inda dan adam zai ci ba tare da ya cutu ba to yana cikin da'ira ta halal sai dai idan nassi ya zo wanda yake nuna cewa wannan abin haram ne shi ne sa Allah subhanahu wataala ce qul fassara lakum ma harrama alaikum Allah ya muku bayanin abin da ya haramta muku daki daki saboda su abubuwa ne dan kadan to anan <clears throat> zaka ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya lota wa dan adam da'irar halal ita ce da'irar da take da yalwa take da faɗi ba za ka iya lissafa ta ba amma da'irar haram da'ira ce kuntatacciya marar faɗi wanda za a iya lissafa abubuwan da suke haramun ne a ambace su amma duk da haka shaidan sai yake sa wa ɗan adam ganin kuncin abin da aka halatta masa yake nuna masa yalwar abin da aka haramta masa wacce da'irar da suke da wato da'irar da take da yalwa sai ta dawo a gurin dan adam ta masa kunci da'irar kuma da take mai kunci sai da kaga ita ce mai yalwa don haka sai ka ga yana harin abin da aka hana shi da cewa an yi nasi kaza kaza kaza haram ne sai to wannan abin da aka haramta shi yake tunanin ya ya aukawa ka duba annabi adam alaihi salam lokacin da aka sashi aljanna duk abin da yake cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ce kula minha haisa, shi'tum ragada haythu ma ragada ku ci duk abin da kuke so a yalwace a cikin gidan aljanna wala taqraba hadhihi shajara amma kar kusanci wannan bishiyar saboda dukkan 'ya'yan itatuwa kayan marmari da suke gidan aljanna duk Allah ya ce ya halatta musu su ci a yalwace ragadan a yalwace amma wata bishiya guda ɗaya Allah ce kada ku ci wannan bishiyar to sai shaidan sai ya kuntata musu da'irar da take mai faɗi sai ya nuna musu wacce da'irar da take kuntatacciya sai ya sa musu kwaɗayinta to haka yanzu shi kansa ɗan adam a bayan ƙasa a hakan yake duk da cewa ga abubuwan da Allah halitta masa nun barkatai amma sai ka ga yana harin wani abu da Allah ya haramta masa ya ce kada ya ci shi kada ya amfani da shi kada ya sa shi a cikin tsarinsa sai ga cewa wannan da'ira kuma yake yake tunkara shi yasa a nan ubangiji wani wataala ya ƙara da cewa wala tattabi kutuwa ta shaytan bayan ya kirawo mutane ya ce ya halatta musu duk abin da ke bayan kasa bayan ƙasa ɗin nan wuri ne wanda yake fili ne fetal duk abin da ya kunsa a cikin ruwa ne akan tudu ne itatuwa ne da sauransu Allah ya halatta maka ka je ka ci abubuwan da ya haramta maka yan kaɗan ne wannan yan kaɗan ɗin kuma su ne kuma shaidan yake ƙoƙarin ya jawo ka zuwa gare su sai Allah ce la tattabi khutwat shaitan to kanku bi hanyoyin shaidan Allah ya kirawo hanyoyin shedan khutwat abin da ake kira da khutwa shine taku inda ka daga kafarka ka ajiye ta kana tafiya ka daga ka ajiye ta to inda ka ajiye ta daga inda ka daga ta shine kuduwa daya in ka sake daga ta ka ajiye gaba shine kuduwa biyu in ka sake daga ta zaka ga cewa dukan tafiyar ka da inda zaka je zaka yi taku dan taku dan wani taki ne wani dan tattaki ne kadan shi yasa Allah kira su khuduwat wato abin da yake halal gashi nan da yawa amma na haram din ɗan abubuwa ne ‘yan kaɗan ba su takun kafa ba takun kafa idan ka sa shi da faɗin duniya nawa yake ba shi da ba da fashi da girma to amma ɗan adam dan yake so shi ma ya sa kafarsa ko ya sa kansa inda shaidan yake takawa ce wala hutuwa ta shaitan ubangiji ya kirawo abin ta ɗan taku ne na shaidan kan ku yarda ku bi wannan takun na ku tsaya kan abin da Allah ya halatta muku kada ku bi soye-soyen zuciyarku har ku kai ga fadawa cikin haram duk da cewa da da'ira ce mai kunci ba mai yalwa ba ku bar abin da yake da yalwa ku tafi zuwa ga abin da yake da kunci kuma abin da yake da kunci din nan aiki ne na makiyanku aiki ne na shaidan wasu daga cikin malamai sun fassara al-khutuwat da cewa ana nufin ayyukan shaidan a'malu shaitan ayyukan shaidan wasu daga ciki suka ce khatayahu kurakuransa ko laifukansa shi yasa za mu ga duk abin da aka jingina shi zuwa ga shaidan to aikinsa ne babu shakka abu ne wanda yake babu alheri a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wasu bayanin wasu ayyuka ya ce ah, ya kira wasu aikin shaidan kamar shan abu da hannun hagu ko cin abu da hannun hagu kamar tafiya da takalmi ɗaya annabi ya kirawo shi cewa aikin shaidan ne za a nuna maka cewa wannan abin ba alheri a cikinsa da ruba giya da Allah ya magananta da caca lakin da mai khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun sai ce min amali shaitan yana cikin aikin shaitan wannan jingina aikin zuwa ga shaitan yana da maka cewa abu ne mara kyau sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara cewa innahu lakum aduwwun mubin shi fa shaitan makiyanku wato kiyayya da za ta sa wanda yake kinka ya yi abin da ya sa ka kai abin da shi ba amfana zai da shi ba sai dai kai ka cutu to ne ita ce karshe a kiyayya ya jefa ka cikin abin da shi ba amfanuwa zai da abin ban amma kai za ka cutu to wannan ita ce karshen kiyayya to irin ta ce kuma shedan yake wa duk wani abin da ɗan adam zai jefa shedan ga aikata shi shi shi dan ba abin da zai kare shi da shi da mutum ya ji ya sha giya da mutum ya ji ya ci haram shi dan shi ba zai karu da komai illa ya cutar da kai amma shi ta bangaren sa ba wai wani karuwa yayi da wani abu ba rayuwarsa dama Allah ya kore masa cewa zai rayu har zuwa ƙarshen karshen duniya saka ba lafiya ce zai karu da ita ba ba arziki kuɗi zai karu da shi ba ba 'ya'ya zai karu da shi ba komai zai karu da shi ba illa ne kai ya cutar da kai to ta ce ƙarshen ƙiyayya. shi sa Allah ce kuma a dubun mubin aka sifanta ƙiyayyarsa da cewa ƙiyayya ce bayyananniya wato ba wanda yake ma ɓoye ƙiyayyarsa ba a ƙiyayyarsa a sarari take a fili take bayyana ta yake mubin mai bayyana ƙiyayyarsa ce ga dan adam to wanda yana nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala bai kuntata wa ɗan adam ba cikin dokokin da ya masa ya yalwata masa komai daidai bukatarsa da abin da kuma zai amfane shi ya hana masa abin da zai cutar da shi wanda kuma abubuwan da ya hana masa ba su da yawa sai dai shaidan kullum zai rikariya masa cewa yancinsa yana cikin aikata abin da aka haramta masa ta za ka ga cewa masu rajin yancin dan adam masu rajin yancin dan adam ba suna rajin yancin dan adam bane akan abin da yake halal haka suna faɗa ne da wasu abubuwa da aka ce dan adam bai kamata ko suna ganin yancin dan adam a bashi wannan abu saboda mai saboda khutwatu shaytan ne hanyoyi ne na shaytan har kullun zai ta sa maka waɗansu abubuwa wanda za su cutar da kai saboda ka wannan aya na da cikin ayoyi da suke nuna mana cewa dukkan wani abin da yake bayan ƙasa na abinci na sutura na matsuguni na walwala halal ne asali dan adam ya amfana da shi sai abin da yake haramun wanda kuma shi da'ira ce kankanwa da'ira ce kaɗan wadda har ma aka yi bayanin sadaki da ke yaka ce kaza kaza kaza kaza haramun saboda ka tsayawa akan abin da Allah ya halatta a nan ne dan adam zai samu walwala da zarar ya shiga abin da Allah ya haramta to zai kuntata wa rayuwarsa ne fiye da yadda yake tsammani Allah ya mana da kyau kamar su mami malalla ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa assalamu alaikum malam da Allah menene ingancin hadisin da yake maganar wanda yake yin bacci bayan sallar asuba ba zai yi arziki ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ba wani hadisi da ya inganta da yake nuna cewa bai halatta mutum ya bacci ba bayan asuba ko ya bacci bayan la'asar ba hadisan da suka zo a wannan babin ba su da kyau shi wani hadisi abu nu'aym ya kawo shi a cikin kitabul hilya hadisin ana jingira shi ga Usman ibn Affan kuma a cikin sanadin sa akwai Sulaiman ibn Arqam da malamai sun soke shi sosai yana cewa as-subhatu tamna'u ba'd ar-rizq baccin asuba yana hana wani sashi na arziki shari'a ba ta ce haramun ne mutum ya yi bacci bayan asuba ba ba hana ka kai bacci bayan asuba ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa akwai albarka a cikin sammako da farko mutumin da ya yi sallar asuba ana so ya zauna ya yi ta zikiri da tasbihi har zuwa lokacin da rana ta fito ya sallar ya yi sallar salatul ishraq wannan annabi ya kwadaitar da ita akan cewa sunna ce ta kuma da babban lada daga wanda yake son wannan falala ba zai koma bacci ba to kaga akwai alheri a cikin rashin baccin nan. haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisin sahr al-ghamidi zo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya wa al'umma ta albarka cikin sammakonta wato ta sai ko wajen yin abubuwa Allah ka sanya albarka cikin wannan sammako hadisin yake cewa ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan sa jayshan aw sariyatan sa fi awwal an-nahar idan annabi sallallahu alaihi zai tura wani mayaka ko wasu wanda suka yi sabame sai tura su da farko wato da sassafe saboda a samu albarkar wannan fita din eh, ruwaya ta zo cewa shi kansa sakhar al-ghamidi wanda ya rawaito hadisin dan kasuwa ne ya kasance kasuwancinsa yana tashi tura kayansa kasuwa da sassafe to wanda ya sa ya samu arziki sosai ya albarka sosai a cikin rayuwarsa don haka sammako yana da amfani ta fuskar rayuwa ta addini mutumin da zai tashi da safe bai yi bacci ba ya um, um, ayyuka na ibada zai samu wannan lada da annabi sallallahu ya faɗa sannan kuma in wani abu ne na duniya shi ba in ya shige shi da wuri ya fara shi da wuri shi ma zai samu albarkar da take cikin wannan shi yasa 'yan kasuwa ba daidai ba ne su zauna su ta bacci da safe ya kamata a ce suna sammako na biya addu'a ma barik li ummati fi koriya, ya kamata su yi sammako don su samu albarkar da take cikin wannan wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam da wa masu sammako a cikin harkar harkar kasuwancin su da al'amuran su ma gaba daya to amma wannan ba shi yake nuna cewa in mutum ya yi bacci da safen ba ya yi haramun ko ya yi laifi ko kuma a'a zai tsiyaci ko zai talauci ba wannan yake nufi ba na nufin dai zai hana wa kansa wancan alherin da yake cika amma ba wai ya yi wa Allah laifi ba kuma ya zama na akwai larura da ta sa ya bacci wannan kuma wani wanda yake da larura ko bai samu ya bacci da daddare ba ko ya dawo daga tafiya cikin dare saboda haka ya samu karshen dare ne bai samu ya yi bacci isasshe ba ko wani abu wanda zai tunkara nan gaba zai hana shi bacci bare ya dan rage baccinsa yanzu da safe saboda in ya tashi ba zai taɓa samun lokaci to dole larura ce da za ta iya mutum ya kwanta ya bacci akwai hadisi a cikin sahihun muhibban wanda yake cewa kana rasul hadisan abu huraira ne yace sallar da kana rasul sallallahu alaihi wasallam idan arasa bil layl tawassada yaminahu إذا أرس بعد الصبح نصب ساعده وتوسد كفه كفه اليوم وتوسد كفه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya yi bacci da daddare to yakan yi wato fulo da hannunsa na dama wato yakan kwanta a hannun dama ya zama kamar shine filansa haka sannan idan bayan asuba ne ya kwanta bacci shi ne za a rasa ba da subhi na saba sa'idahu sai ya kafe hannunsa tsaye sannan kuma wata wasu da kafaru sai ya sa kansa a kan abin nan wato yin yanayin da ba zai yi wani dogon bacci ba ko wani bacci mai nauyi saboda mutumin da zai yi bacci sosai to ba zai irin wannan kwanciyar ba ya kafe ya hannunsa ya dora kansa akan tafin hannunsa to ya ce haka annabi yake to amma abinda za mu fahimta nan cewa shine akwai wasu lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan koma ya dan gangada bayan asuba wannan yana nuna maka cewa ashe bacci a bayan asuba ba wai laifi bane kamar yadda wasu suka dauka amma dai yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin sahih muslim a ah, manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayin sallar asuba yakan zauna baya tashi daga gurin da ya yi sallar asuba har sai rana ta fito hakanan sahabbansa su ma a lokacin za su zama suna ta hira ma suna tuna wasu abubuwa na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron su suna dariya shi kuma yana burbushi wannan yana da cikin sai muslim hadisi ne tabbatacce sauraka ya nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine baya komawa bacci yakan zauna inda ya sallah haka sahabbansa su ma suke yi wannan baya hana idan da kwai bukatar a koma bacci saboda wani dalili ko wata larura wannan baya hana cewa mutum ya yi bacci wanda kuma ya ga shi zai rika yin baccinsa ba ya to wanda shi ko shi haramta wa kansa wasu abubuwa na na samu amma dai ba ba haramun ba ne sai na ke cewa malam tambayar ita ce shin akwai hadisin da yake kwadaitar da mutane yin sallar nafila bayan kowane kiran sallah kafin ta da ikama akwai hadisi eh, hadisai akwai mafi mafi shaharar hadisin shi hadisin abdullahi bin muzaffal wanda yana cikin sahihai na sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli adhanayn as-salah baina kulli adhanayn salah tsakanin kowaɗanne kiran sallah da ya kama akwai sallah wato <clears throat> idan mutum idan aka kira sallah kafin ayi iqama a ce akwai sallar nafila saboda wannan shine eh, hadisi da yake tabbatar da cewa bayan kowane kiran sallah na yin nafila banda hadisin abdullahi bin gaffar ma akwai wasu hadisai amma da yana cikin sahihai to sai shi kone ke malam tambayi sai ta ce shi. annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci jalsatul istiraha ne yau da kullum ko dai wata rana ya yi wata rana baya yi da a ce annabi sallallahu alaihi ya lazumci jalsatul istiraha kullum a duk sallolinsa da duka masu waito sallar annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi bayanin haka da za ka tashi ba ta sallar annabi za su kawo jalsatul istiraha amma da yawa daga cikin da suka rawaito hadisan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam su ambaci jalsatul istiraha ba sai wasu kadan ya ta zo a cikin hadisin abin da malik ibn al-huwairis wanda shine mafi shaharar hadisi shine yake cikin sahih bukhari da muslim da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama shi da wasu matasa su su ashirin suka zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to dai koma yana sifantawa da annabi ya ce da shi san lokacin bara ita wani musalli ku yi sallah kamar da ku ga ina yin sallah dai koma yake gaya wa sa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah to a cikin eh, sifan sallar da ya koyar da mutanensa sai zama da in ya taso daga sujjada ta biyu a raka ta farko yakan zauna sannan yake tsaye wanda ita ce da satul istiraha din ta zo a cikin sayyid bukhari hadisin malik ibn al-huwais haka nan ta zo a cikin hadisin abi humaid as-sa'idi kamar da yake cikin musul imam ahmad shi ma ah, yake cewa sahabbai yana zaune tare da sahabbai kusan goma tare da shi cikinsu akwai abokata da tun ah, rubi'i yana cikinsu yake cewa zan gaya muku sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai da baka zauna da shi da yawa ba wato kai da baka daɗe da shi ya eh duk da haka zan sifanta muku ya tashi ya sifanta musu sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayoyin da aka rawaito hadisi ruwayar Ja'far ibn Abdul Hamid ta zo da cewa yana yin jalsatul istiraha wato idan ya tashi ya zauna ya tashi daga sujjada idan ya taso daga daga sujjada ta ta biyu raka ta farko to sai zauna sannan ko sai miƙe saboda ka waɗannan hadisai guda biyu su ne hadisan da suka zo da jalsatul istiraha sauran hadisai da suka zo na sifar sallar annabi sallallahu alaihi ba su ambaci jalsatul istiraha wanda yasa aka yi sabani wasu daga cikin malamai suka tabbatar da ita wasu kuma suka karhanta ta ta makaruhi ne kamar ruwan hanafiya Eh, suna ce makaruhi ne haka wajen malikiya haka nan ah, wasu kaɗan daga cikin ah, hanabila da kuma daga cikin shafi'iyya amma dai yawanci 'yan shafi'iyya su suna cewa ah, sunna ce mustahabbi ne sannan akwai ruwaya daga imam ahmad wanda wasu daga cikin almajiransa ko mabiyansa suka zaɓa ta cewa mustahabbi ne akwai ruwaya daga imamu ahmad duk cewa mashhurin mazhab wanda ke mashhuri a mazhab sa shine yana tare da mazhabar malikiya da shafi'a da hanafiya wanda suke karanta amma kuma akwai ruwaya daga imamu ahmad wanda al-khallal ya rinjayar da ita kuma har ana cewa ma ita wannan riwaya ta biyu ita ce wanda imamu ahmad ya dawo kanta na cewa mustahabbi ne ana iya yi saboda wancan abin nan amma wajen shafi'iya wannan daman ba sunna ne kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewa sunna ce amma kuma cewa koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yi da koyaushe yi to da da koyaushe yi to da ba za a samu saɓani ba tsakanin malamai wasu su tabbatar da ita wasu kuma su karahanta ta karahatu tanzih ba wai karhanta na haramci ba cewa rashin yin shi ya fi yin shine ma'anar karhancin da suke yi kamar yadda suka yi nassi cewa karahatu tanzih ma'ana rashin yin ta shi yafi yin ta a gurin wasu malamai wasu malamai suka yi tawilin hadisin shi al-malik ah, ibn al cewa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin karshe karshen rayuwarsa ne a lokacin annabi ya yi ya dan manyanta saboda ka ga yana zama shi ne dauka cewa wannan zaman yana daga cikin sifar sallarsa amma ba haka sifar sallarsa take ba sauraka suke daukan cewa hadisin malik ibn huwairis ya zo da wannan zaman dan yayi bayanin larura ga wanda ba zai iya yin zai iya tashi da miki tsaye mai dan zauna din wasu kuma suna cewa a'a sai bai zamu kira shi larura bayan annabi da ya gama cewa sallu kamar ra'aytu min musalli ku yi sallah kamar da kuka san ina yi inda a ce wannan zaman na larura ne annabi zai bayyana masa cewa ai na larura ne shi banda wannan zaman shi yasa da ya tashi ba da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba da sifa da wannan zaman saboda annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina ina yi kamar yadda ku ga ina yi kuma abinda ya gani kenan shi ya shi ya sifanta saboda haka suke cewa jiran abin cewa saboda ya girma da ya manyanta yayi wannan tawili ne mai yayi nisa kwarai da gaske suka ce sannan kuma ai wanda ya manyanta ma kamata ya in ya taso ya miƙe ya fi masa sauki akan ya zauna sannan ya miƙe in ya taso daga sujjada miƙewar sai ta fi sauki akan ya zauna sannan ya miƙe saboda haka in ka kira shi na larura to larura tana cikin zaman ne ba a cikin miƙewar ba kai tsaye saboda haka dai <clears throat> shi ta jalsatul istiraha ta tabbata a sunna amma ba wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yin ta koyaushe yana yin yayi ta a wasu 'yan lokuta yin ta ko da sau ɗaya ne ya tabbatar da sunna ce yin ta amma kuma mafi zama koyi da sunna shine zanto mutum wani lokaci yayi wani lokaci kuma ya bari wannan shi zai fi zama koyi da suna saboda haka kusan hadisai da dama suka nuna kamar da imam ahmad ke cewa yawancin hadisai a na alaihi bai basu ba su ambace ta ba to sai wani yake cewa malam akwai wani kayyadadden lokaci ne da ake yin sallar nafila a lokacin da mutum ya je aikin hajji a cikin harami ko na maka ko na madina ko kuma kowane lokaci mutum ya shiga harami zai iya yin sallar nafila duk sanda mutum ya shiga masallaci ana sanya fila kafin ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya da khala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai raka'a biyu wani masallaci duka wani kowane masallaci kuma wasu daga cikin malamai kamar imamu shafe da wanda suke tare da shi suna ganin wannan sallar ta tahiyatul masjid da mutum zai yi a kowane lokaci ne sawa'un a lokacin da aka hana yin nafila ne ko lokacin da ba hana ba saboda ita wannan sallah ce da take da sababi da take da dalilin yinta ba haka kawai mutum ya tsari yinta ba saboda aka suka ce duk sallar da take da sababin yinta ita ba ta da kaidi ba ta tsayawa ta takaita kan wasu lokuta ban da wasu lokuta zai zama kowane lokaci ma tunda sababi ne zai sa a yi ta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirawo banu abdul manaf cewa kada ku hana wani da zai zo ya yi dawafi a ɗakin ka'aba ya yi sallah a kowane lokaci ga dama gaba mutumin da zai yi dawafi in ya gama dawafi <clears throat> zai yi sallarsa a kowane lokaci ya so ya yi sallar dawafi ba ta da lokaci ƙayyadajje ko kuma a ce an hana yin ta saboda mutum ya yi dawafinsa a lokacin da aka hana yin nafila kamar bayan sallar asuba misali sai ya gama sallar dawafinsa bayan sallar asuba zai yi nafila ta dawafi annabi ce fi aiki waqtin sha'a a kowane lokaci ga dama dan ku hana shi nafila saboda ka waɗannan sallace mai sababi to wanda ya shiga ɗakin masallaci mai alfarma na maka ko madina a kowane lokaci yana iya yin nafila sannan kuma nafilfilu waɗanda suke ba na ba na ba ba ba ba sababi ba wannan kuma su suna takaita ne a lokacin da aka halatta yin nafila da mutum ya yi ba shi da laifi to ne ce malam shi menene ingancin yin karatun sallar katan alfajiri a bayyana a cikin masallaci abin da fi zama sunna shine ka yi ta asirce sallolin da ake daga asuba zuwa zuwa faduwar rana zuwa sallolin da suke na safi na safiya daga asuba har zuwa na filfilu da za a yi na zahar da la'asar da na bayan na kafin azahar da na bayan azahar da suna kasancewa ne da karatu a sirci wanda ake yin su da abin nan da daddare kamar kiyamun lairi ita ce ake bayyana karatu ita ma za ka bayyana yadda za ka ji da kanka ba sallar nafila ta ta abin nan ta bakatai fajiri ba san cewa ana bayyana karatu a cikin ta ana su karatu ne a cikin ta to sai shi kuma ya tambaye da take cewa malami menene ingancin maganar da ake cewa babu kyau mutum ya yi sallah da rigar da ya da hannunta ko kuma wanda daya a naɗe wanda ya naɗe kafar kafar sa ban san ban san hadisin ba na san dai annabi sallallahu alaihi yana hana mutum yana sallah ya riga tattaro abin sa tufafin tufafinsa ah, saboda wannan zai hana masa kushuri saboda zai rika tattaro ah, tufafinsa ya zama kamar yana wasu wani aiki a cikin sallah wanda aikin nan zai raba sa biyu shi ne abin da sani amma ba wai a ce ko ya daɗa hannun rigarsa ko ya daɗe wannan sa cewa kada ya sallah haka ba sai yake ce malam yaro wanda aka sa masa sunan wani ma'ana aka yi masa takwara yana iya biyo halin wanda aka sanya masa mai asalin sunan an ba shi tarbiyya kuma ya san wanda yake da wannan sunan ga irin ɗabi'unsa ga irin halayensa ga irin ya yi kwaikwaye shi to zai iya ɗauko wasu ɗabi'unsa amma yawanci mutane yana sa musu sunaye yi masan masan san yanzu wanda suke suna muhammad ko ahmad daga cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam yawa daga cikin su ba wanda zai iya maka eh, nasabar annabi sanda aka haife shi yadda ya rayu a makka da eh, a madina yadda ya hijira duk ba su sani ba mutum zai iya kwaikwayi mutumin da bai san rayuwarsa ya take ba to ballantana kuma wannan aka samu su sunaye da da ba wannan ba mutum da wani sunan shi abubakar amma bai san waye abubakar wanda muke alfahari da rayuwarsa ba abubakar siddiq waye umar waye usman waye ali ba kuma daga masu sunayen suna wani za ka samu sunan shi muhammad amma murtaddi ne ma ya ma yarda gari kasashen larabawa wanda za ka same su da yawa wani sunan shi muhammad baya sallah yana zagin addini yana shaye-shaye ba sunan shi muhammad ko ga zama sunan shi umar ko abubakar za ka same shi kuma wani eh, abin nan ah, shaidani ne marar mutunci saboda ka suna shi kadai ba zai sa ba zai sa ba zai sa mutum wai ya zama ya dauki ɗabi'ar mai sunan ba amma inda yau a ce an ba shi kyakkyawar tarbiyya an nuna masa cewa sunan da aka sa maka saboda wani wanda yake da wannan sunan ya yi kaza ya kaza ya kaza wataƙila daga cewa ya taso da wannan ɗabi'u masu kyau to so na tambayar ta kuma take ce malam wanda ya mayar da matarsa tana cikin jini na uku ba ta yi tsarki ba shin ta maido to akwai saɓani na malamai da suke dangane da ayar da take cewa wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna ta quru matan da aka sake su za su zauna su yi jiran ƙur'i uku to menene ƙur'i wasu daga cikin malamai daga cikin su hadda al-khulafa wal arba'a alifofi na annabi sallallahu guda hudu suna na Aisha afuwar bana na Aisha wasu daga cikin sahabi manya suna cewa al-qur'u ana nufin al ana nufin haila ana nufin jinin al'ada wasu kuma suka ce ana nufin al'ador ana nufin tsarki ba jinin ba ɗaukewar jinin shi ne ƙuri daga ciki akwai na aisha da Allah ta'ala na wacce shi ne al'adhar tsarki to kaga wanda ya ce jinin al'ada shi ake nufi jinin al'ada shi ake nufi to duk matar da aka sake ta to ta za ta ƙare yayin da yayin da ta ga jini na farko yayin da ta fara ganin jini na ƙarshe da bayan na farko wani ke sun ci na uku an sake ta to in ta ga jini na uku to wannan idda ta kare domin lokacin da za a sake ta tana da tsarki sai suka ce al'ada ta ita ce ake nufi da talata ƙuri uku to kaga an sake ta tana da tsarki wanda shine sakin sunna kaga in ta yi jini na farko kaga ta yi ɗaya ta yi tsarki jini na biyu ta ga biyu sai ta yi tsarki sai jini na uku ta ga uku sauraka da zarar jinin al'adarta na farko ya zo mata to a lokacin ta gama yadda wanda suka ce abin sai jinin ya zo mata wanda suka ce tsarki ne to su da ta abin nan ga ah, an an, sake ta cikin tsarki saboda kaga ta tsarki da in ta ga jini na biyu tsarki biyu in ta ga jini na daya abin nan ya ah, jini na na, ah, afuwan jini na daya ta gama tsarki biyu kenan sannan ta ga jini na uku ta gama a afuwan na biyu ta gama tsarki to shi ta gama al'adar ba sai ta ga ba sai ta ga jini na na gaba ba saboda ka wajen tantance ƙuro ko ƙur'i mai ake rufi a ranar ne saɓanin ya zo yawa daga cikin ah, sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa alƙur'i ana nufin tsari ana nufin jini saboda haka ba za ta fita daga ah, ba za ta fita daga idda ba sai ta ga jinin al'adanta da tsarar ta ga jinin al'adanta na farko ah, na uku shi ta ta gama idda waɗancan kuma masu cewa tsarki ne kamar malikiya to su inda ta yi tsarki na uku inda ta shiga tsarki na uku ta gama to shi kina ta gama iddarta da shi ne bambancin su ka in ya dawo da ita ya ce menene yana magana ne akan idan gida da ita ta riga ta shiga jini na uku amma ba ta yi tsarki ba ta gama ta gama al'ada ta gama abin nan dinta a gurin waɗanda suke ganin akwai malaman da suke ganin ba ta sai ta yi tsarkin sai ta gama ta yi wanka ma sannan ne take gama abin nan amma dai wasu kaɗan ne daga cikin malamai akwai eh, kamar shekul isa biyu taymiya yana da wannan ra'ayin ah, cewa saboda shi ne ra'ayin na umar na ah, ali cewa in ba ta yi wanka ba to ba ta gama ba gaba ɗaya sai ta gama jinin ta yi wanka sannan ta fita daga cikin iddar gaba ɗaya sauraka inda jinin ya ɗauki amma ba ta yi wanka ba ya dawo da ita to ta komo wannan ra'ayin na umar da sai na yawancin malamai sun saba masu akan haka amma dai wasu daga cikin malamai suna ga da khalifofin nan guda biyu suna kan wannan ra'ayin to ra'ayi ne mai karfi kwarai da gaske akan sa ibnu taymiya alayhi rahmatullahi to sai ne kice malam <clears throat> wanda zai yi wa dan uwa ko kuma mahaifin saduwa bayan sanya shi cikin kabari da rufe shi shin zai iya daga hannu yayin da yake addu'a kuma shar'in sai ya kalli gabas addu'a ga mamaci shine roƙa masa gafara da rahama da sauƙi rayuwarsa ta barzakh shi shine abin da ake bukata ga mamaci ba bukatar sai an kalli gabas ba dole ne sai an kalli gabas ba in ka fito daga yamma ne kana kallon gabas shikenan ka fito daga gabas ne kana kallon yamma ko da kudu kana kallon arewa ko daga arewa kana kallon kudu wani duk babu babu komai idan an yi masa addu'a a cikin wani yanayi a daga hannu kuma wani yayin addu'a yana daga cikin ladubban addu'a daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin ladubba na addu'a saboda in ya daga hannu ya yi addu'a babu wani laifi cikin yin haka to wani mai tambayar shi kuma yake cewa malam tambayar sai ta ce ya halatta mutum ya kirkiri labari saboda ya koyar da wani darasi na tarbiyya wajen kula da 'ya'yansa? na gaya musu kirkirarre ne babu laifi ya sun fahimci shi kirkirarre ne ko kuma a yanayin labarin ma dole ya zama kirkirarren ne ko ba a gaya maka ba kirkirarre ne kasan kirkirarre ne kana eh, magana gizo gizo ya ce ko kita ce ta yi kaza ta ɗauko ruwa ta iya gizo ya rafi ya yi ruwa sauran ruwan da ya san gizo ya san cewa wani labarin kirkirarre ne ba buƙatar sai ka yi bayanin cewa kirkirarre ne an ah, ka ba da labari ga mutane na karya amma kana nuna musu gaskiya ce to ita ce ƙaryar da shari'a ke kama mutum da ita amma labarin da za ka kirkira don ba da misali da shi don ba da wani wata tarbiya cikin misalai wannan babu komai musamman ma idan wanda kake gaya wa ya san haka ko ƙarshe bayan ka gama gaya masa ka gaya masa cewa ta wannan labari duk misali ne da ubangiji da nake maka saboda ka fahimci abu kaza abu kaza wannan duk babu laifi a cikinsa akwai hadisin da wasu mutane suke wasu suna fahimta cewa annabi sallallahu alaihi da cewa wailu lil ladhi yuhaddithu bi yuhaddithu al-qawm bi yuhaddithu bil hadith wa yakzibu li yudhhika al-qawm lahu wailun lahu tsananin azaba ta tabbata ga mutumin da zai rika ba da labari yana karya don mutane su dariya ci tsananin azaba ya tabbata gare shi tsananin azaba ya tabbata gare shi a nan yana ƙarya mai cice ƙarya shi ne ka faɗi wani abun da kake nuna wa mai sauraro gaskiya ne alhalin kuma ka san ba gaskiya ba shi ne ƙarya amma duk abin da mai sauraro ya san cewa ba wai kana faɗa masa ne don ya ɗauki abin da gaske ba kana masa kici kaman misali ne mutum yayi kaza yayi kaza yayi kaza kana farawa ka san misali ne alkurani yana cike da misalai ire-iren waɗannan a bada misalin eh, misalin wanda suke shirka kamar misalin bawa ne da yake da masu gida guda biyu suna rigima a kansa kaga ba wani abu ne da ya faru ana baka misalin cewa wannan da yake bautar wani ba Allah ba kamar bawan da aka sa shi ne a tsakanin iyayen giji guda biyu ga wannan ubangijin sa ga wannan ubangijin zai zama cikin dimuwa to haka ne wanda zai dauki bautar wurin Allah zai rayuwa cikin dimuwa domin ya bar hakikanin wanda yake mahaliccinsa sa ya kama wani wanda ba ne ba shine sa ba to kaga wannan da a cikin misali ne ba wai a cikin wani abu ne ake cewa wata kissa ce ta faru irin wannan to irin wannan duk suna suna da a cikin maganganun magabata a cikin maganganun abin nan ce misalin sa misalin kaza ne yayi kaza yayi kaza yayi duk sunansa misali shine a nan duka irin kirkirarrun labarai da ake bayarwa za su shiga karkashin irin wannan misali ne amma mutumin da zai rika kirkirar labari na ƙarya amma kuma mutane yana musu kamar gaske ne kawai da su yi dariya to wannan shine ake maganar yana ƙarya ita ƙarya shine ka ba da labarin da ba haka yake ba kuma karar cewa haka yake shine ne ƙarya wanda shi ne abinda malamai suke suke kira kariya khilaful waqi ko muhimman annaka annaka fihi sadiq ba daidai bane amma kana mutane gaskiya kike ga musu to wanda shi ne ake kira kariya amma abinda zaka bada labari kamar labarin kalila wadinna duk namun daji ne ina jin akwai irin sa na na mutumar rashidin da aka fassara zuwa hausa gandun dabbobi aga labari ne amma kowa ya san kirkirar labarci dabbobi ne suke rayuwa kuma ake faɗa irin yadda suke ta gwagwarmaya tsakanin tsakaninsu da zaliman cikin shugabanni da talakawan su da cikin akwai masu bori akwai masu da akwai kaza kaza kaza da ba da sifanta irin rayuwar eh, talakawa a lokacin mulkin gurguzu da sauransu to wannan kaga <clears throat> kowa ya karanta ya san kirkirar labari ne ba baya bukatar sai an ce masa ai labarin kirkirar ne to ire-iren wannan duk ba a cewa mutum ya shiga ƙarƙashin wannan hadisin ko a haramta masa cewa abinda da yake ba daidai ba ne za mu cewa za ka ga yanzu misali makamatul hariri eh, da makamatul eh, badi'ul zaman alhamadani za ka cewa duk makamomin nan ƙirƙirarrun labarai ne ba wasu abubuwa ne da suka faru ba amma kuma an ƙirƙiri wasu labari a cewa da ne gashi nan shi ne kamar ah, jarumin labarin shi ne kusan duk labarin yake kai ko kuma a kansa ah, ana ba da za ka samu littafi ne ko da malamai suke karanta shi ah, za ka cikin tarihin malamai manya a ce ya karanta makama a gurin to in kaga inda wani abu ne na laifi bai kamata a ɗaure abin gindi haka ba har ma malamai a rika musu kirari da cewa sun karanta littafi mu nan kasan mu an sani cewa yana da cikin littafan da ake karanta na loga makamat na alhariri malamai sun masa shiro masa sharhuka ana ana ilmanta da su to irin wannan su daidai suke da waɗannan kirkirar labarai da ake rubutawa kawai dai mutum ya rubuta abin da yake tarbiya ce ya rubuta labarin da zai koyar da daba koyar da shaye-shaye koyar da sata koyar da wasu abubuwa wannan kuma kaga illarsa illa ce wata ke mai muni ga al'umma mutum zai zama ya dasa wani abu na sharri zai rubuta kirkirar labari ya zama a ciki akwai abin da yake tarbiya ce akwai abin da yake darasi kai ya kawo wasu salo a ciki ya saka wanda wani in ya karanta zai koyi wani irin wannan salo koyi wani littafi can ba da aka taba yi da yake ba zan faɗi sunan baka da sa wasu su je su neme shi wanda ciki banda koyar da sata ba abin da ake a ciki kaga akwai lokacin da wata gwamnati ta zo su haramta ma sai da littafi to kaga irin wannan kirkirar labari ne amma kuma ba ya tattare da abin da yake na tarbiyya zai koya mutane abubuwan da suke ba masu kyau malamin zai amsa tambayar wanda yake cewa ne hukuncin masu yin komedi na barkwanci suna a kafafen sada zumunta na zamani to shi ma bai wuce labari ne amma aka yi ba da shi a sifa ta aikace ila iyaka mai ya kunsa da wani irin abu ake yin kwamedin da da wasu abubuwa na addini a yi kwamadi da sallah misali a yi kwamadi da zikiri a yi da karatun alkur'ani a yi kwamadi da sifa ta malamai wani duk bai dace ba domin akwai kokarin tozarta wannan simbol ko wannan ibada wacce take babbace a gurin musulmi ko wannan simbol wannan wani ah, wata shaksiya wacce take da mutunci a gurin al'umma ka yi komedi amma ka yi shiga ta malanta ah, don a yi dariya da sa gemu yana yana abin nan har ciki kana wani babu karamiliya ko kana abin wani kaga da akwai cin mutunci ga wani abu wanda yake mai daraja a addinin musulunci shine malinta haka nan ko kai komedi amma sallah ake a cikin sallah ayi wasanni haka ayi wani abin da mutane su yi dariya wani duk bai dace da wannan ba amma wani abu ne wanda yake bai shafi harkar ibada ba bai shafi harkar wani abu wanda yake mai daraja da al'umma take daraja shi ba saboda darajar da yake da wajen Allah wannan da zai shiga karkashin labarai waɗanda suke na nishadantarwa ko kuma na ilmantarwa. Dole take cewa malam shi waɗanne watanni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewar yana yawaita azumi a cikin su bayan watan ramadan kuma duka hadisan sun inganta eh, eh, eh, watan da yake yawaita azumi bayan ramadan shi ne sha'ban baya ga shi ba wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawaita azumi a cikin sa Aisha ta ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi har ma kasance kamar baya ajiyewa wani lokaci kuma in ya daina azumi ya cewa kamar baya yi sau haka annabi haka yake yi sai zabe zo cikin aikinsa ba cewa misali yana siyamu da duk da cewa shi ya faɗi cewa abdullu siyamu siyamu dawud azumin da ya fi kowanne falala shi ne azumin annabi dawud ya so wa yaftur yawman ah, amma shi a aikace a aikace yakan yi azumi har a zaci kamar ma baya aji azumi yakan zo lokaci kuma ya daina azumi har a zaci kamar ma baya yi ah, wannan shi yake nuna maka cewa a sunna kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam muqaddama ala fi'li aikin sa ake gabatarwa akan abin magana sa ake gabatarwa akan aikin sa kamar yadda ibnu al-arabi yake cewa ita magana annabi sallallahu alaihi wasallam kanunu ne kulli doka ce ta da ta shafi kowa annabi ya ce ku yi kaza ko ina kwadaitar da ku akan kaza ko kaza yafi kaza wannan magana za ta shafi kowa amma aiki zai iya zama ya keɓance shi ne shi wasu dalilai nashi na karan kansa ko wasu abubuwa da Allah ya halatta masa ko wasu da wannan ya keɓance shi sai idan wani abu wanda yake ya karina wacce ke nuna cewa wani abin ya shafi kowa to abin al'asul shine yi koyi da annabi sallallahu cikin ayyukansa amma akan samu wasu cikin ayyukansa wanda suke zama khususiya idan an samu nassin da yake nuna khususiya ce amma shi a maganganunsa in yi magana to doka ce take shafar duk wanda maganar ta kunsa wato take shafar al'ummarsa gaba ɗaya, shi yasa a nan kaga ya ce afdalu siyami siyamu dawud amma shi a aikin sa ba a ga ya siyamu dawud ba ba ka zuwa ka ce wanda zai yin siyamu dawud ya rika yi wasu ko wani lokaci da yanayi ya balala saboda shi annabi a'a annabin da bakinsa shi ya ce afdalu siyami siyamu dawud saboda ka tun da ya fifita shi to ba wanda ya sa kuma ya dawo ya yi ƙasa da shi annabi ya fifita shi ma na fifita shi ga al'ummar sa cewa su su yi wannan sauraka akwai wasu abubuwa da za a ga cewa an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi amma ba a ruwaito cewa yayi ba wannan baya hana cewa a kwadaitar da mutane a kan su yi saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai kwadaitarwa a yi misali sai ya mu a min shawwa ko da saboda kidimewa ko toshewar basira da kokarin a toshe mutane duk wani abu na alheri to a ga ya masa hadisin da annabi ya sitta shawwa ya manta cewa annabin shi ne ya ce a yi sitta shawwal don ce a yi sitta shawwal ba ka jiran kuma a ce maka ya yi ko bai yi ba shi dai ya baka umarni ka yi sau ka ba a neman alfi'il bayan an samu alkawal amma ka samu alfi'il wani lokaci kuma ya zama aikin ya takaita a kansa bai shafe ka ba. Tuna Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan ka karshen shirin a wannan rana.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 wanda yake mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da hassan da na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa